Sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna 30 daga nan birnin Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar ƙasa da ƙasa ta zaman lahiya. muna dauke da karin bayani kan yanayin tsaro a yankin madarunfa iyaka da najeriya a rahoton musamman akwai karin bayani kan batun awon gaba da malamin addinin kirista pierre makali yau 21 ga watan september rana kasa da kasa ce ta zaman lahiya zaman lahiyar da ke fuskantar barazana a yankuna da dama na ƙasar niger musamman a yankin difa inda ƙungiyar boko haram ke kutsawa yau shekaru uku kenan domin maido da zaman lafiya nema tsohon gwamnan jihar tadifa ya kaddamar da shirin ganin mayakan kungiyar ta boko haram sun tuba sai neman muni masanin al'amuran kungiyar ta boko haram ya bayyana cewa wannan matsala ce da ta shafi ƙasa kenan ƙasa ya kamata ta tunkari lamarin Matsala ce da ta shafi ƙasa ga baki ɗaya, ƙasa ce ya dace ta ba da amsa. Ba gwamna ya kamata ya girka irin wannan siyasa na magance wannan batu da ya shafi ƙasa ba. Duk lokacin da gwamna ya tafi ba a sake maganar karɓar waɗanda suka ajiye makamai daga ƙungiyar Boko Haram ba, saboda ba wanda ya ci gaba da riƙe tsarin don haka a yau ba a san halin da ake ciki ba dangance da yaƙi da 'yan ta'adda. Sakamakon haka ana iya cewa cewa an ɓata lokaci an ɓata kuɗi abin ya saka rudani kun saurari da yawan jama'a da suka amfana da afuwa a matsayin su na 'yan ta'adda da kuma wasu da ake tsare da su wani lokaci ba a mayi musu shari'a ba ga sunan dai da dai sauransu. A cikin wannan tsari na neman maido da zaman lafiya an kafa wani kwamiti da ke kumshe da musulmi da kirista a Nijar bayan tashe tashi hankula a ranakun 15 da 16 ga watan Afrilu na 2015 yayin da aka kona wuraren ibada wato na kiristoci a Nijar. sakataren tsare-tsare na wannan kwamiti malam sabiu suleiman wato malam sani sabiu suleiman ya yi wa musa hassan karin bayani komite di dialogue inter intra religieux pour la paix musulmi da krista an yi shi ne lokacin da aka samu ta tsatsaniya protestant da katolika aka kone musu saurin ibada to maharin wannan ne da tallafin ino european aka zo aka yi wanga kwamiti tsakanin musulmi da krista ana ce da shi sedir yau ya kai kamar shekara biyu zuwa uku muna aiki bisa abin da ya shahi zaman lahiya an kyarkyara shi ne saboda abin da ya faru baya abu ne wanda bamu taba gani ba shi menene ake ce ma musulunci al-islam shine zaman lahiya eh Allah yana ce alqur'ani la ikraha fid din babu dole ka matsa mutum dole addini a'a addinin ku naku addinin mu namu shi wannan tsakanin makiyaya da manoma an daɗe ne ana yi tun ma kafin a yi wannan kwamiti dan uwa kashe rai mutane ba san menene rai ba Allah yana cewa cikin alqur'ani man qatala mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe rai na mumini da gangan makomo shi jahannama ce kashe mutum ba karamin bala'i bane Bayan watanni takwas na rashin tabbas mun samar da tawaga a niger domin kula da kwararar bakin haure. Haka ministar tsaron kasar Itali Elizabeth Taranta ta rubuta jiya a shafinta na Facebook ba tare da karin bayani kan dalilan samun tsaiko ko kuma daidaita al'amura ba. Kasar Itali za ta taimaka wa gwamnatin niger ta hanyar horar da jami'an tsaro niger domin karfafa tsaron kasa in shi Madam Taranta ba tare da kayyade ranar da aikin zai somawa ba. makasudin dai shine yaƙi da al'amarin ci da gumin ɗan adam da kuma safarar 'yanci rani da ke bi ta nijar su je libi kafin su tsallaka zuwa ƙasar itali kamar yadda kan labarai na ƙasar faransa afp ya ruwaito a ƙaramar hukumar gabi da ke departama ɗin madarunfa jihar maradi duk da yake akwai jama'an tsaro masu sintiri a kan iyaka da ƙasar najeriya inda bandunawa ke ɗauke da makamai ke aika aikarsu lamarin tsaro na ɗaukar hankali magajin garin gabi kane dan malam ya bayyana cewa ana ci gaba da samun hare-hare lokaci zuwa lokaci har ma da hasarar rayuka ya bayyana haka ne a hirar shi ta tarho da wakilinmu muhammad da mamman Koyaushe masu sintiri sukan zo su yi 'yan kwanaki sai su tafiyar su. Bayan tafiyar su ne su kuma maharan sukan zo su aiwatar da hare-hare. A gaskiya 'yan kwanakin baya-bayan nan lamarin ya ƙara caɓewa saboda a shekaran jiya da jiya da yau an samu hare-hare da suka kai hudu a cikin garuruwa hudu har suka kashe mutum ɗaya. Masu sintiri ya kamata su tsaya a cikin yankin kamar wasu a ɓangaren yammacin gulbi wasu kuma kuma a ɓangaren gabacin gulbin. Saboda a wani karon idan maharan suka samu labari akwai masu sintiri a yammacin gulbi sukan koma a gabaci saboda sun sa akwai wahala idan gulbi ya kawo ruwa. Mutanen gabi suna cikin shaku tunda a ko'ina akan kira ni domin shaida min cewa a gaskiya jama'a suna cikin fargaba jama'a ba sa barci. A jihar maradi an samu karin mutanen da suka kamu da cutar kolera. A wannan juma'a mutane ashirin sun nuna alamun kamuwa da cutar a garin Madarunfa yayin da aka tabbatar da ita ga mutum bakwai tun farkon barkewar annobar a watan Juye da ya gabata. mutane 2,553 suka kamu da cutar a departama din madarunfa biyu daga cikinsu sun rasa rayukansu a departama din gidan rumshi mutane uku suka nuna alamun cutar an tabbatar da ita ga mutane takwas a yau an samu rasuwar wato mutum guda sannan aka kwantar da goma sha uku sai a garin maraɗi inda mutane 440 suka kamu da cutar sha ɗaya sun rasa rayukansu akwai marasa lafiya sha takwas a kwance a jimlice dai mutane shida ne suka kamu da cutar 54 su rasa rayukansu an kwantar da 51 wato wasu kuma 25 sun nuna alamun kamuwa da ita a yau domin kawar da kayan abinci da suka lalace a ƙasar nijar duk wani ɗan kasuwa sai ya bi ta wasu hanyoyi sai ya sanar da hukumar jami'ai masu kula da tsafta kamar yadda shugaban hukumar ta ƙasa iliyasu nomo ya bayyana wa rukayya abdulrahman Ya waje ba ya tuntuɓe mu a hukumce tare da rubuta mana rahoton shaida. Kwamitin ƙasa mai kula da zubar da kayan da suka lalace da mu jami'an tsaron polis sanitar da kuma jami'an tsaron polis na ƙasa da muke gudanar da aikin. Ba ma sai ɗan kasuwar yana nan ba, yana iya wakilta mutunansa ko kuma sandikar shi. Idan ɗan kasuwar bai bi ka'idar hanyar da ta dace ba, menene hukuncin da za ku masa? Akwai sharuɗan hukunci da dama da doka ta tanada abun da ke tabbat da zaran mun samu cikakkar shaida akwai hukuncin da za a yi. Aiki ne na jami'an tsaro kenan sai an yi bincike. Idan kayan da suka lalace ba a zubar da su bayan da ya kamata har ya kai mutane su ɗauka su yi amfani da su, wani mataki ne kuke ɗauka? kwamitin aikata hakan mukan ɗauki dukkan matakan da suka dace muna ɗaukar masu gadi wurin tsawon 'yan kwanaki don kar mutane su nemi ɗaukar kayan a wani hukunci da kotun yin aiki ta yamma ta fitar a ranar goma ga watan Satumbar ta baiwa dr elizabeth sharifa uh, gaskiya wadda jami'ar yamai wadda jami'ar yamai ta kora daga aiki ba kan ka'ida ba kotun ta umarci jami'ar ta zubawa elizabeth da kudaden alawus da kuma kudaden diya dangane da korar da kuma muyacin hali da aka saka ta jimilar kudaden sun tashi kimanin miliyon ashirin na sefa ita dai elizabeth sharif an kore ta daga aiki ne ko kuma a jami'ar yamai wato tun shekarar biyu a yayin da ta yi jiyar diyarta a kasar waje ta kasance malama a sashen kimiyyar tattalin arziki da shari'a na jami'ar ta yamai bayan da ɗaliban makarantun lise suka cewa shiga makaranta na 2018-2019 bisa kiran ƙungiyarsu ɗaliban na shirin shiga sabon yajin aikin hamadu hassan umaru mataimakin sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar yamai ya yi wa sumana amadu ƙarin bayani Abokaninmu sun ƙaurace ma wannan komawa karatun boko, amma a ɓangaren hukumomi babu wanda ya kira mu domin mu sasanta. A nasu tunanin kawai babu ƙungiyar lise da koleji. Dalilin da ya sanya muka ƙauracewa komawa karatun boko na wannan shekara, saboda ba a samu cikin tsarin ba, amma a da akan kira mu mu tattauna da su su faɗa muna ga abin da suke son su yi muke tunani kuma sai mu kawo namu goyon goyon baya. Amma a wannan karo ba a ma ba mu wannan damar ba. Don haka muka ɗauki wannan mataki duka abin da zai faru ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Kuma za mu sake gudanar da wani yaji aiki a kwanaki masu zuwa. sama da garuruwa arba'in cikin ɗari da arba'in ne kwari masu lalata amfanin gona suka afkawa a departement ɗin balayara da ke jihar Tilibiri. daraktan gidan gona na departement ɗin yara salifu usman ya yi wa wakilinmu saidi abdu minditan ƙarin bayani Kalar farko ita ce doli-doli da zabarmawa ke ce ma geri-geri, ita ce tafi kamari. Hatsin na farin da ya fuskanci kamuwa da wannan kwarin, shimfiɗar dalol ta fuskanci wannan lamari. Don a nan ne dogon hatsin yake da aka shuka a shigar watan Juni. Wannan harin kwari ya yi kamari sosai, kimanin garuruwa arba'in suka fuskanci wannan matsala. A bana zan ma iya cewar wannan bannar kwari ba a taɓa samun ta ba domin duk da zuban ruwar damana da aka samu akai-akai wannan kwarin sun samu sun aiwata banna da dama akan albarkatun noma kalar kwarin ta biyu kuma su ne kwarin da ke cin huran shubka harin nasu ya dan takaita domin bana abinda muka kididdige eka 600 ne da harin ya kai gare su wannan ekocin 600 ana nan ana fesa musu magani sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Yau kwanaki hudu kenan da aka sace ɗan ƙasar Italiya wato malamin addinin Kirista Pierre Luigi Makali. a gidansa da ke garin Bamwanga cikin karamar hukumar Makalandi a jihar Delivery. A cewar Pierre Moro Armanino shi ma wato mai yada addinin Kirista kuma mai kula da bakin haure da kuma hakin dan Adam. Ya wato a ikkilisiya ta wato ta katolika ya bayyana cewa ko hukumomi ko ikilisiya ko kuma iyalan wanda aka sace ba su da labarin pierre makali moro armano ya yi wa musa hassan ƙarin bayani Pierre Ligi Makali a cikin daren Litinin zuwa sahiyar Talata aka yi awon gaba da shi a harabar ikkilisiyarsa ta Bamwanga da ke cikin kwamin ɗin karkarar Makalondi. Pierre Mauro Almamino makusanci gare shi da allahirin mabiya bayan addininsa har yanzu ba su da labarinsa. Mu da kanmu mun kago da son jin samun labarinsa musamman ga iyalinsa da ni da kaina da na tafi tarbansa a fili. filin jirgi ya yi sati ɗaya ƙasa da sati ɗaya ne bayan haka wannan abun ya same shi ba mu da labarinsa kuma dama masu irin wannan aika-aikar ba kasafai suke fitowa domin ɗaukar alhakin garkuwar ba saboda idan ba ku manta ba akwai wani ɗan ƙasar alman da aka sace har yanzu babu labarinsa abin da ya shafe ni ban samu wani labari ba. Pour bayan awon gaban da aka yi da shi kun lura da ko an kacancana dukiyarsa ko kuma an ɗauke kayansa? Ban tafi can ba, amma na yi magana da wanda yake tare da shi. Sun tafi da kwamfuta da waya da kuma wata kila wasu kuɗaɗe na ayyukan ƙungiyoyi daban-daban da yake kula da su a fuskar ilimi da kuma kiwon lafiya. Abin da aka shaida min shine sun yi cajin gidansa. Kenan idan suka ga wani abu mai C'est Si on trouve quelque chose de précieux, on amène. Akwai wani kira gare ka zuwa ga mahukunta ko kuma waɗanda suka yi awon gaba da shi idan suna sauraron mu a yanzu. Abin da ya shafi ɓangaren hukumomi muna tuntuɓar su kuma tun daga hukumomi na farar hula da limamai da ma 'yan asalin ƙasar Italiya da kuma ofishin jakadanci. Kuma ofishin jakadanci yana tuntuɓar hukumomi na farar hula da addinai. Kuma muna da hulɗa da mujami'a ta Katolika. Muna iya ƙoƙarin mu mu na ganin cewa ya samu kansa. Abin da muke kira ga waɗanda suka sace shi shine su san da cewa mu duka 'yan adam ne. Ina tunanin bai kamata su yi masa illa ba tunda mutum ne da ya zo domin ya yi abubuwa masu kyau kuma da yawan shama'a suna yabawa da ya yi shekaru wajen goma tare da su tare da gurin taimaka musu. Partisan de davantage. madalla masu tara mu karshen labarin namu kenan na maricen yau zan bar da habibu garba wanda zai gabatar muku da labarai a harshen zabarmanci ai saurare lahiya